yake dabbarawa shi kadai yake dabbara su kamar yadda ya ga dama lallai annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan allah ne manzon allah ne allah subhanahu Ta'ala ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi shine alkur'ani mai girma bai gushe ba yana nusar da al'ummar da aka aiko shi gare su sune al'ummar karshe zuwa ga dukkan alkaɗai ko dai ya zama ta hanyar fada ko ta hanyar aikatawa babu abun da ya saura da ya dace ya isar wa al'umma face ya isar musu kafin ya bar duniya dukkan abun da ya dace a aikata jama'a su gani ya aikata ita da amincin Allah su tabbata gare shi bisa halayensa da sahabbansa duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana ƙara tunatar da mu ne akan at-tahsinat min kitabi was sunna muna kariya wadda ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa akai ya dora sahabbai akai ta hanyar yin addu'o'i ko azkar ko abin da ya taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam don mutum ya zama yana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrace-sharrace waɗannan abubuwa da ko kuma yi wannan maudu'i na magana a yanzu saboda yanayi na rayuwarmu sau da yawa za ka ga a ɓangaren kariya ga jiki ko kariya daga sharrace-sharrace ko samun kariya daga miyagun abubuwa ko kariya daga abubuwan da ba a tsammani kuma ba a fata yawanci za ka ga mutane wani sa'i mukan yi tunanin samunsu daga wasu shirye-shirye da aka yi waɗannan afirai yawanci suka fi kakata zuwa ga irin waɗannan yawanci kafirai su ne wadda Allah subhanahu wata ta'ala ya faɗi a wajen alaman tashin alkiyama da yadda technology zai kai makura hatta idan akhadhat al-ard zukrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha su suna iya wani tsare-tsare su ga cewa in dai a security ne babu abun da zai same su sun tsare ko'ina, sun tare ko ina sun yi duk abun da za su al'ummar musulmai kuwa nan ba laifi ba duk abin da aka yi wanda bai saba wa Allah ba don neman kariya ko don tabbatar da security wannan yayi shi bisa technology da fahimta da ilimi na jama'a bai saba shari'a Allah ba kuma bai karo da abun da tsarin shari'a ta tanada ba wannan ba laifi ba yana iya zama ci gaba a rayuwar jama'a kuma hakan ne to amma tuntunin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ɗora mutane akan abubuwa da za su faɗa don neman kariyar Allah a rayuwarsu duk abin da mutum ya dace ya yi ya kamata a ce ya yi bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai hana wani abu da Allah ya kaddara ya iya samunsa ba amma Allah subhanahu wata'ala yakan sauƙaƙa wasu abubuwa da yawa a dalilin yawaita addu'a da mutum yake yi ko yawaita azkar da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka yi abu daya addu'a ta fita daga gida zuwa ga inda mutum ya dosa da addu'ar da zai yi kin ya hau abun hawa zuwa ga inda sare da abun da zai faɗa lokacin da yake cikin tafiya akan abin hawa wani abu ne kusan abu ɗaya gaba ɗaya suke taruwa a lokaci guda yawan da Allah ya hore masa abin hawa ko kuma a'a zai hau abin hawa ɗin na abu na haya ko kuma na masu ɗauka ya biya kujira ko ma wani irin nau'i ne yawanci dai mun saba da tafiya da abin hawa in ba wasu lokuta ba to yawanci za ka samu mutum ya fita gida in ya fita gida akwai hawa abun hawa ko dai ya tare a ɗauke shi don zai biya ko kuma wata yana da shi sannan in ya hawa abun hawa yana tafiya da shi har zuwa inda za a je waɗannan abubuwa guda uku kullum in aka fito a cikinsu ake yawanci to sau da yawa mutum zai fito shikenan kawai ba tare da ya damu da me ya fada ba wani tayi mutum zai fito yana surutu ko yana waya ko yana wani abu haka kuma zai wuce ya shude ba tare da yin wata addu'a bayan ya bar gida ba alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ya faɗi falalan in an yi misali alaihi sallallahu alaihi wasallam abadi mutum ya zo ya fita a gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw ubil aw azlima aw uzlam aw azilla aw uzal aw ajhala aw yujhala alayhi kada bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah mutum ya gama duk abun ya tara ya barwa Allah wasu malamai suna cewa zai kalli sama lokacin da suka wannan kafin ya gama fita daga cikin gidansa tsari ima ko daga tsakiyar gidan ne ko daga a ya fara fitowa waje ne kafin da ya bar cikin gidan sai kalli sama bismillah tawakkaltu ala Allah da sunan Allah na dogara gaba ga Allah wala haula wala kuwata illa billah babu wata dabara kuma babu wani wayo kuma babu wani ƙarfi da nake ji da shi duk gaba ɗaya wannan na bar wa Allah amma ni kan bani da ɗaya daga cikin waɗannan sai kuma ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika an adilla aw ubi ya Allah ni ina neman tsarinka fitan nan da zan yi kar in zama na fadda wani ko na zama dalilin fatar da wani kuma ya Allah kar ka bar wani ya batar da ni aw azlima aw uzlam aw azilla aw uzal ya Allah fitan nan da zan yi kar ka bar ni na gocewa hanya ka miƙar da ni ka tabbata kan daidai kuma kar ka sa ni na zama dalilin wani ya gocewa hanya au azlima au uzlam ya Allah fitan nan da zan yi ya Allah kar ka banni na yi zalunci kuma kar ka bar wani ya zalunce ni au ajala au yujala aliya ya Allah fitan nan da zan yi kar ka bari na yi wa wani harkar jahilci ko zagi wani ko wani asharwa wani ko wani abu kaza kamar yadda muka saba wani yana wulga ta gaban mutum sai ka iya dura masa ashar wani jahilci ne jahiliya ce kusa fitan nan da zan yi daga gida karka bane mai jahilci au ujal kuma ya Allah kar ka bari wani ya mun addincin jahilci ko aikin jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya fita daga gida bayan ya fiti wannan dama da zarar mutum ya fita daga gida akwai wani shaidan shi wannan aikinsa yana jiran duk wani mai fitowa ne mutum yana fita shi kawai zai makale masa duk wani abun da ake tsoron da aka roƙi Allah ya kare wanda bai yi wanda ba to shi shaidan a wannan bangaren yake sai ya ga ya kai mutum fitar da ya yi kafin a dawo sai ya ga cewa ya kawo da mutum daga daidai shi aikinsa kullum wanda ji ya fita a gida a yi akwai wanda shi kuma jira yake mutum yana shiga gida shi kuma yake shiga sai zaune da ya shiga kafin ya fara rikici a cikin gidan da shi da iyalansa kawai har suna tsoron ya dawo wani shi kuma shi da kansa ne har yana tsoron ya dawo wanda ya dawo ya san tsiyarta wata kuma ya dawo ta san tsiyarsa to haka su ka ya kafa su da tsiya ko shi ya dawo da tsiya ko ita ta nan da tsiyarta haka ke. to shi ɗan jiran sa yake yana shi haka suke yake yake shiga ta shi kawai shi kenan sai har gudu shi in fita ne kuma ga mai bitan to sai Allah subhanahu wata'ala ya tana ga mutane in mutum ya dawo me zai faɗa kaga maganin wa'annan shaidanu in ya dawo me zai faɗa ya zai iya shiga jiran to amma dai yanzu muna magana kan jita. yawanci fitowa aka yi aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya fita shedan din yana zuwa kusa da wanda ya wannan addu'ar sai ubangidan shedan yin ya ce masa kai san wannan waye kuwa mutum ne wanda aka shi wata kariya ta musamman aka shi wani tsaro na musamman ina tabbatar maka ba za ka iya tasiri a kan wannan mutumin ba gwanda maka bai shi wannan shedan zai wa shaiɗan wasiya ga wanda wato a kan mutumin da ya yi addu'a wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kafin a fita kaga idan aka tara dukkan abubuwan da addu'ar ta kunsa zaka ga duk wani sharri na duniya ta kwato wani irin bangare ta kunshi neman tsari daga shi duk abin da zai faru na sharri abubuwa da yawa za ka ta ana jin labarin in an fita ana iya karo da su to akwai abun da ba a ma jin labarin kuma in an fita ana karo da su akwai abun da ma ba a sanin suna faruwa sai sun faru ne ake ganin ashe suna faruwa mutum su yawa zai iya irin wannan addu'ar ya bi hanya bai san akwai mummunan hatsari a hanyar ba yana cikin tafiya amma haka zai wuce babu da zai same shi da ikon Allah babu wani kariya sai kariya daga Allah don mala'iku ne ake turowa su kula da wani Allah ya ce musu ko kula da wani yanzu a ce mai mulki ka kawo ziyara jiharsa ko ka kawo ziyara local government ko ka kawo ziyara kasarsa ya tara jami'an tsaro ya ce to kawai tara ya gaya wa ma shugaban tsaron kawai a kula da wani ai ka san insha Allah ta'ala ta ko ta ina kai kan duk inda zaka je haka za a yi ta kula to Allah ubangiji ne zai ce a kula da wani kuma Allah subhanahu wata'ala ya dau wato harkar wannan shi da kansa saboda wannan mutumin ya dokar da shi sai za ka ga ta annoba tana iya faruwa mutum da sani ba ya wulga ta cikinta kuma sai fita lafiya kada iya mummunan hatsari da yake faruwa da mafi yawan jama'a aka samu kafin ya iso aka dama bayan ya wuce a yi duk wannan tare tsarin Allah sai Allah ya jinkirtar da mutum ko Allah ya gabatar da mutum cikin wayonsa da dabararsa cikin hikimarsa subhanahu wata'ala ba don komai ba shi kanka mutumin bai san yadda aka yi tsira ba kuma da su ringa mamaki ta guri kaza ka bi eh to amma bayan da wuce ne aka yi kaza ko kuma kafin da zo ne aka yi kaza ko wani abu makamancin haka Allah subhanahu wataala yana da hikimomi da yawa abubuwan mutukuna da yake kare mu suna da yawa ko kai tafiyar kuma ko hau abun hawa a yadda titiwa suke da yadda jama'a suke da yadda masu guje-guje da ababen hawa suke ko ta ina mutum na bukatar kariya Allah ya kare mu idan mutum ya fito ba mamaki ya tafi abun hawa don a kai shi ya biya ba mamaki kuma Allah ya hore masa yana ko mashin ko kekensa ko makamancin haka idan mutum ya fito ya zo ya zai hau abun hawa da wanda zai ce bismillah in ya daidaita akan abun hawansa الذي سخر لنا hada وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون wasu malamai suna cewa sai ya daidaita a kan abun hawa zai fara da wannan addu'a sannan ya yi addu'ar tazu bismillah tawakkaltu ala Allah amma za ka duba tashin malamai suka ce a wannan addu'an tun bai bar cikin gida ba ko kafin ya fita daga kofa ne zai wacce addu'a ta fita wannan addu'a kuma ta abun hawa ne domin ita ko da bayan ya isa inda daidai yanzu kawai misali ga munan mun zo nan in mun fita da Allah hore mana ababen hawa kowa zai hau da wanda zai hau ya biya zai hau wani ne ma zai yarge masa hanya da makamantan haka duk lokacin da muka tashi muka hau abun hawa ana bukatar yin wannan addu'a bismillah alhamdulillah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون kaga kana godiya da Allah subhanahu wa ta'ala kana tasbihi wa Allah sannan kana nuna godiya ta tabbata tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan ka san duk dabbobin da muke hawa da ababen hawa da muke hawa in Allah bai hore ba ba da za a iya tafi nawa ne da yawa za ka zo ka aje abun hawa lafiyan tsalu ka shiga ka gama abin da za ka yi amma in ka fito ka buga ka buga ka buga ya kita shi ka tura a tura ya kita shi a nemo makaniki ya ini a nan ya kita shi a sai an canza ini ko sai an yi kaza sai an yi kaza sau da yawa yana faruwa ashe subhanan da sakkara lana hada ka buga ya tashi ma wannan sakkarewa ne daga Allah haka kuma dabbobi masu rai mutum ya hau yana tafiya inda duk hanyar ke tudu daga Allahu Akbar Allahu Akbar inda duk hanya ta yi gangara yana cewa subhanallah subhanallah inda duk hanya ta miƙe da yana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka ake so har mutum ya je inda yake yanzu misali in kai wannan abun kar komai ma ya faru wallahi kai da kanka ka san cewa ka kusantu ga Allah kuma kai da kanka ka san cewa zaka gode wa Allah lalle Allah ya maka tauhidi da kai ku bayin Allah mu lura da wannan abubuwa ko a halin tafiya ko a halin zagayawa a cikin gari Allah ya kaddara mana duk abin da zai faru da mu Allah ya san da shi kuma ya kaddara tun kafin halittar sama da ƙasa amma Allah yana canja kaddarori kuma yana sauka sauƙaƙa ƙaddarori yasa akwai ƙaddara shahariya ko sanawiya akwai ƙaddara yaumiya domin yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n yas'aluhu man fi samawati wal ard yau kai addu'a Allah kuma ya canja kawai shi kullu yawmin huwa fi sha'n yana canja wannan ya gyara wancan ya canja wancan ya dau wancan ya wancan ya dawo wancan kawai aikin Allah kenan ya bada umarni malaiku ku yi wancan malaiku ku dare da rana don dare a gurinmu ne dare don mu samu sauki rana a gurinmu ne rana don mu samu sauki amma Allah subhanahu wataala ba dare ba rana ba duhu ba haske tattare da shi yadda muke gani ko ina haske tattare ma haka ne a gurin Allah babu nesa a gurin Allah balle ce sai wancan abun yayi nisa ko wancan abun yayi kaza a'a haka Allah subhanahu wataala yana aiki don jin daɗin mu Allah subhanahu wataala yana son mu bauta masa waɗannan su ne ibada ɗin su ne ayyukan da ake a samu lada Allah samu daji haka ya ku bayan Allah kowa ya kasance ya haddace irin waɗannan abubuwa kun kana riƙe ɗan littafi kana dubawa irin su hisnul muslim wannan littafi ya tata dukkan yawancin addu'o'i da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa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 ينبغي ويجب للمسلمين أن يعودوا إليها ويراجعوها ويتمسكوا بها ليلهم ونهارهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لا شكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بفضل الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا عباد الله أننا بحاجة ماسة إلى معرفة الأذكار الواردة عن آه، النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة آه، في التحسينات يجب علينا أن نتعلمها ونعلم أبناءنا وبناتنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الخروج من البيت لم يتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا إلا أن علمنا كل شيء يكون خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا فليكن الإنسان على ملازمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يخرج من بيته فليعلم أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للإنسان أن يذكره ويقوله عند خروجه من بيته لماذا يحسنه الله سبحانه وتعالى من شر الشياطين ومن جميع الشرور إن الله على كل شيء قدير فاجئوا الأذكار يا أيها المسلمون واعلموا أن المسلمين يعني آه، يعبدون ربهم في كل أحوالهم وفي جميع أحيانهم فلنكن على عبادة الله سبحانه وتعالى من حيث آه الأذكار يعني مداومة الأذكار عند عند الخروج من البيت وعند الدخول عند دخول المساجد عند الدخول حتى الدخول في الخلاء لم لم... لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ماذا سيقولون عند الدخول في الخلاء فلتكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا عباد الله أن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك حيث ذكركم في المرتبة الثالثة أو أيها بكم أيها المؤمنون حيث قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في حياتنا وأنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الوضع والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله